Far mu gaya dai shine dasa soyayyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin zukatan bayin Allah. Domin idan zuciya ta cika da son Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zama a cikin zuciyar ba wani masaka tsinken da wani abu zai kara shiga to za mu ce wannan zuciya ta riga ta tsira daga dukkan hatsarin rayuwa shi ne hikimomi na shirya irin wannan taruka domin kar wani abu ya rigaye wajen shiga zukatan bayan Allah su so shi fiye da annabi Muhammad idan ka so wani abu birbishin soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ka riga ka yi asara cikin rayuwarka baki daya in har za ka so wani abu ka yi kokari ka so shi don annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan wani abu yana da amfani a duniya ka so shi don ya amfanar da kai cikin daduwa ta soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan wani abu yana da illa ka yi kokari ka kauce wa illarsa domin kare illan ta kai kawo ba na kasu cikin son annabi muhammad sallallahu alaihi Wasallama. idan zuciya a karan farko a lokacin farko ta samu shiga ta samu cika da son annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama to babu haufi gaba abocin wannan zuciya duk inda zai tafi ya tafi ya samu maganin dukkanin cututtuka na duniya da lahira baki daya saboda zuciyar ta cika da son annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma matukar zuciya akwai wani abu wanda ya fara shiga cikinta har ya samu wurin zama kafin son annabi muhammad sallallahu alaihi to sai dai ya ta aikata wasu abubuwa ana ta mamaki ya aka yi wane ya kaza ya aka wane ya kaza masu hankali masu ilimi masu lura suna gefe suna mamakinsa shi kuma yana gefe yana ganin cewa akan daidai yake ba komai ne jinyarsa ba kare shigar wani abu a cikin zuciyar kafin shigar soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ka duba duk mutumin da lokacin da yake hali na kuruciya yana yaro karami akan zo da shi irin wannan mahalli na taron maulidin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama har ya kai ga yana kawo kansa har ya kai ga yana shiryawa da karan kansa wallahi wallahi wasu kalaman ba zai iya furta makabanta su zuwa ga danabi na annabi sallallahu alaihi wasallama kar kai mamaki irin harshen da yake furta maganganu zuwa ga janabi na iyayen ma'aiki alaihi salatu malalar da matsayin ba shi da iyaka in dai annabi za ka faɗa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda haka sai muka ji bai gidan mu deu mai bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala sunansa al'abidu a cikin haƙƙin matsayinsa sannan akwai subhanahu wata'ala idan ka auna bayi a matsayinsu na bayi akan wannan sifa za ga cewa akwai inda suka ragu amma annabi muhammad ya cika a wannan sifa zaman sa da bawan allah sai zama huwal abdu haqqan wal adamu abidahu shine hakikanin bawan allah a kowane irin sifa ta allah subhanahu wata'ala to mutumin da ya san manzon allah a irin wannan hali mutumin da ya fahimci manzon allah a irin wannan sifofi mutumin da ya fahimci annabi muhammad sallallahu a irin wannan matsayi me kake da shi da ba shi ka raba shi da annabi muhammad me kake da shi da zaka bashi ka sa ainihin rauni a cikin zukatansa har ya ji cewa akwai wani abu wanda yake da alaka da manzon Allah har ma abin yana da nakasu ba wai zuwa jingina nakasu kai tsaye ga manzon Allah ba a'a akwai wani abu da yake da da alaka da manzon Allah har za a iya sifanta shi da nakasu wallahi babu shi duk abin da ya rabi manzon Allah inda a asali nakasashe ne raƙuwarsa da annabi muhammad shi kenan ya zama ta ya zama wanda yake maɗaukaki mai daraja ko babu irinsa sai dai irinsa ɗin saboda haka dukkan iyayen da suka haifi da irin na annabi muhammad irin irin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ko kuma yace dukkan iyayen da suka haifi annabi muhammad dan babu iyayen da za su haifi irin sa sai da ce dukkan iyayen da suka haifi annabi muhammad to shi ke dan wannan iyaye sun zama babu wani iyaye irin su kamar yadda ya zamto garin da aka haifi annabi babu gari irinsa ƙur'ani da aka ba wa annabi muhammad babu littafi irinsa matan da aka ba annabi muhammad babu wasu mata irinsa irinsu ‘ya'yan da aka ba annabi muhammad babu wasu ‘ya'ya irinsu abokanan da aka ba wa annabi muhammad babu wasu abokanai irinsu dukkan wani abu da aka ba annabi muhammadu sallallahu alaihi sallama babu wani irinsa in ba shi din ba mu a haka muka fahimci manzon Allah yasa idan mun ji wasu yi wata magana cikin janabi na annabi Muhammad sai mu ji bakin ciki ya kama mu mu shiga gidaje mu mai ta kuka bayan kukan zuci har ma har lokaci mai kuka mu zub da hawaye ce ga wani abu akan matar sarki da da ido da ta gani haƙƙin wasu cikin abin da suke faɗa manzon Allah abin da ya fi dacewa da su su yi haƙuri su daina sallah su fita daga addinin manzon Allah da za su yi haƙuri su fita daga addinin su daina jingina kansu ga addinin da sai ya fi masu sauƙi saboda sun jingina abin da ba shi da mahalli zuwa ga wanda bai dace a jingina masa ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama alhamdulillah mu gode wa Allah kuma mu gode wa iyayenmu da suka ainihin tarbiyyar da mu a irin wannan farfajiya ta soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama babu da abin da za mu saka masu sai dai mu ce mun gode masu in gode masu mu roƙa masu Allah ya ƙara yalwata masu ya ƙara kusata su da haruna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ah, mai gabatarwa da ya gabatar da ashe bari haru a karan farko da yayi shirunsa kawai saboda idan muka sha daga gare su ya isa babu bukatar a sake jin komai daga gare mu sannan kuma in har akwai masu faɗar abin da za su faɗa su, babu bukatar a ce mai sauraro yana da bukatar jin wani abu daga gare mu da an bari kawai ya gabatar in mu sai mu fita mu je bi ta nazarin abin da suka faɗa har gari Allah ya waye mu zo abin da muka haddace mu ci gaba da aiki da shi wanda muka manta kuma mu bi su mu sake tambayar su a wuri kaza me aka ce sai a tuna mana to amma kuma sai ya ainihin warware abin da ya faɗa a karan farko kuma ya sake gabatar da mu Ah, muna fatan Allah ya saka masa da alkhairi ah, kuskuren sa da ya na daurawa da warwarewa Allah ya fi masa sannan sun umarci ayi addu'a to ita addu'a kuma ah, wanda yake bukatar addu'a in ga masu yin addu'a da kamata a ce su su addu'a din shi ma ya shiga cikin masu neman albarkar addu'a din amma tun da umarni ne a gaban su shugabanni kuma ka ce ayi to muna addu'a Allah subhanahu wataala ya sauka mana da alkhairi a wannan duniyar musulunci baki daya muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kawar mana da dukkanin kunci da bala'in rayuwa a wannan duniya ta mu baki daya sannan musamman ɗan uwanmu na Maiduguri muna roƙa masu Allah wannan hali da suka shiga na jarrabawa Allah ya yi masu Allah ya maye masu gurbin abin da suka rasa waɗanda suka tabu cikin bangaren dukiya da lafiya Allah yana da abin da abin yana da abin da yafi abin da suka rasa Allah ya bai masu gurbin sa muna da yakinin Allah zai yi haka don ya aiko masu jarrabawan ne a cikin watan da yake tafiya da datti da dukkanin sharri sai ya maye gurbi da alkhairi to muna tabbatar hakan zai faru a Maiduguri da dukkanin sauran garuruwa wanda irin wannan al'amari ya shafa muna fatan Allah ya mayar masu da alkhairi kuma Allah kar ya jarabe inda wannan bala'i bai je ba laifukan mu ne Allah muna roƙon ka yafe mana kar ka jarabe mu da laifin wawayen cikin mu abu na kusa da na ƙarshe kuma shine muna mika ta'aziyya ga ɗaya daga cikin 'yan uwa wanda a kowane shekara a irin wannan muhallin muna tare da shi shi ne ɗaya daga cikin masu yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a balan ado mai sha ina da yakinin cewa da yana raye da yanzu yana nan wala Allah ma yayi kasidar yaban manzon Allah wala Allah muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara masa rahma ya ƙara masa ainihin afwa ya ƙara kusata shi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna fata daga cikin sha'irai da Allah a reni wasu ƴan ƙananan sha'irai su haddace ƴan waƙoƙinsa su ringa tuna mana da shi su ringa yi idan an zo wajen maulidi domin idan an ji sai a ce Allah ya ji kanwa ne Allah ya ji kanwa ne za a ƙara fa'idantuwa da yi masa addu'a a wajen a samu kalibobinsa da Allah su ringa yi domin ya yabi manzon Allah dattijon ne duk nisan anguwa komin dare sai dai ka ji muryarsa a cikin dare yana yaban ma'aiki alaihi salatu wassalam Kuna fatan Allah ya fi masa Allah ya gafarta masa Allah subhanahu wataala kuma ya kyauta karshe mu ba shi kadai ba da yawa daga cikin masoya annabi Muhammad wanda da yawan su muna tare da su a irin wannan hadara akwai ɗaya daga cikin jikokin wannan gida ne malam Hilalu wanda ba kamar iya muna nan tare da shi shi ba Allah bai kaddara bana za mu zauna tare da shi ba Allah ya karbe shi wata ɗaya baya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ko wata biyu ne Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta masa Allah ya kai haske sa. Allah ya ƙara kusata shi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da dukkanin sauran ƴan uwa ya annabi da muka rasa muka daina ganin su A amma mun tabbatar inda suka yafi inda muke a yanzu muna fatan Allah ya kara girbin mabazonin su alfarma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kullu amin wa antum bi khair wassalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillah ba kun dawo da abin maganar ba daga <laughs> ah, mun gode Allah ya saka da alkhairi